Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye iya manyan kawai ke firar su well su kananan suna zaune shiru sai exchanging kallo da suke tsakanin juna zina zaune kusa da ummin su Aisha don tunda suka zo ummi ta jawo ta ta zaunar da ita kusa da ita wanda hakan ya sa ta kasa ko dago kai don sosai take jin kunyar ummi inda take zaunan tana jin hasken idanun shi akanta amma ta ki dagowa tana kuma jin yadda wayarta ke bifin kai da kai na shigowar sakuna ta ki dubawa idan ta san ko ba a faɗa ba shi ne. a ɓangaren Musaddiq ma ya ci sadiyar mutane da kallo inda ita ma ta takura sosai da kallon kurallarsa a ɓangaren Batulko tana gefe suna Chatin da Ahmad da bai samu zuwa rakiyar ba saboda wata tafiyar da ya yi tun shekaran jiya shagala da ta yi da chatin ɗin ta kibin Aisha da ta tashi za ta je siyar ruwa mai sanyi saboda kishin da take ji Aisha kadai ta tafi ta siyo ruwanta bayan ta faɗa masu ummi sai da ta gama siyayyarta ta juyo za ta taho suka ci karo da wani gorar ruwan ta sumbule ta faɗi oh sorry mutumin da suka yi karan ya ce yana sunkuyawa ya ɗauko mata ruwan nata ya tashi yana miƙa mata ganin aiman ne sa ta dan bude ido sai kuma ta sa hannu ta kwace gorar a dan masifance tana harararsa kuma ka iya kiran wani da clumsy me yasa ba za ka kira kanka da clumsy ba ta faɗa tana kara gallara masa harara ta zo wucewa riko hannunta yayi wanda hakan ya sa ta saurin juyowa tana zaro idanu waye clumsy din ya faɗa cikin haɗe rai zan tafi ka sakar min hannu ta faɗa a ɗan tsorace tana kokarin kwace hannun ni ne clumsy din ya faɗa yana binta da ido ba tare da ya saki hannun ba Ba ta fuska ta yi kamar za ta yi kuka har lokacin tana kiciniyar kwace hannunta cikin rawar murya ta ce ni ka sake min hannu ganin dai da alamun kukan za ta yi don har manyan idanunta sun ɗori ruwa ya sa ya sake ta yana cewa kika kara bin hanyar da na bi sai na tsone miki waɗannan idanun fashewa ta yi da kuka tana saurin toshe bakinta sannan ta bar wurin da sauri sakin baki yayi ya bita da kallo don shi bai ga abin kuka ba anan sai da ta yi nisa sosai sannan ta juyo ta kal ta gallara masa harara da wit idananta ta murguda masa baki sannan ta juya ta bar wurin da sauri kamar wadda aka biyo shi kasa daurewa yayi sai da ya saki mara dariya mara sauti lalle ashe dai wannan yarinyar matsoraciya ce kofa yayi kawai ya juya ya karaso wurin don siyan abin da zai siya dan dama shi ma ya baro can ne don yin sayayya zuwa yanzu ya rage jin yadda yake ji akan zi watakila Allah ne ya karbi addu'arsa dan sosai wutar soyayyar zi ta ragu a zuciyar shi kuma izuwa yanzu ya gane cewa zi ta dince kuma ya rage jin wannan zafin da yake ji duk lokacin da ya gansu a tare sayayyar shi ya koma can wajen su inda shi sai shirye-shiryen tafiya su dadi ke yi dan jirgin ya kusan tashi tunda Aisha ta ga dawowar shi ta koma bayan Musaddiq dan ya kare ta don ba ta son maganinsa kuma ba ta da kuma da ta dalle ko sai sun haɗa ido yayi mata kallo ya mata kallon za mu haɗu ne sai ta yi saurin sake laɓewa a bayan musaddiq shi dai musaddiq bai san suna yi ba hankalinsa na can kan laila a haka suka shiga bankwana inda zi kamar ta yi kuka don sai ji ta yi ta fara misin ɗinsu dadi tun ma kafin su tafi a haka suka tafi suna ɗagawa juna hannu yanayi na san kin rabuwa suna bin su da addu'ar a sauka lafiya Laila duk yadda take jin idanun Musaddiq a kanta kin kallansa ta yi ta juya suka wuce sai da ta kai daidai kofar da za ta shiga sannan ta juyo idanunta suka fada cikin nashi murmushi ya sakar mata a hankali ita kuma ta yi saurin juyawa ta shige a haka suka tsaya a haka suna tsaye har jirgin nasu ya daga ya lula sama a gurguje sauran ranakun sun zo sun tafi very fast inda su din ke ta shirye-shiryen tafiyar su zuwa saudiya sosai din ke ɗokin tafiyar don he can't wait ya taka kasar shi ta haifuwa a ɓangaren soyayyarsu da zi kuwa kullum kara ci gaba ake samu don da alamu zi ta gaji da jan aji ta fara ba da kai sosai suke shan soyayyarsu ta waya sai dai idan ya je ne bata cika sakin jiki da shi sosai ba kamar daida ranar daren tafiyar tasu suka je gidansa Aiman din don su yi bankwana inda suna zuwa din ya samu ya laɓe da zi a gadin suna zance su kuma Aisha suka yi sama tare da Batul sun dan jima a gidan kafin su fito za su tafi inda su Aisha suka yi gaba ita da Batul za su fita suna gulmar su zi wai suna can suna soyewa so ga tsintsin soyayya a bakin kofa suka ci karo da Aiman da dawowar shi kenan daga asibitin inda ganin shi kamar daga sama ya sa Aisha fasa kara Aisha ta fasa kara ta koma falon a guje da mamaki duk ake binta da kallo har ta karasa wajen kaka talabi a bayanta girgiza kai Aiman yayi kawai ya shigo dan karar ta ma firgita sa ta soyi ya wuce ya bar batul da ke tsaye cike da mamakin a bakin kofar sai da ya shiga ciki ya tadda ana ta tambayar ta me take ma ihu ganin shi yasa ta kara labewa bayan kaka kawai tana turo baki shi dai bai ce komai ba ya kara so yana gaida su ummi da murmushi anan ya ji ashe gobe za su wuce Saudiya fatan sauka lafiya ya yi musu sannan ya wuce sama yana hararar Aisha da ke laɓe still a bayan kaka ta gefen idanu har parking space suka raka su suna musu fatan isa lafiya sai da suka shiga motar suka ja suka tafi sannan su ma suka juya ciki batul na ta tsokanar zi Allah sarki wannan kenan Saudi Arabia lafiya lau suka sauka a garin Saudiya Fatherland din din inda yana taka kasar shi ma ya ji eh wannan kasar haifuwarsa ne farin cikin da ya tsinci zuciyarsa a ciki baya misaltuwa don ganin abin yake kawai kamar a mafarki Teams ɗin abban su din wato Al-Hussein kawai ya san da zuwansu kuma shi ya je tarbo su a airport. Sai dai ganin duk biyu ba karamin birkita masa kwakwalwa yayi ba dan shi ma kwata-kwata bai san da bayyanar din ba. Sai da suka je gida sannan suka yi mishi bayani dalla-dalla inda faɗin farin cikin da ya shiga ma ɓata lokaci ne. Sai godiya da kirari yake kwararawa Allah mai yin yadda ya so mai kuma mai da abu marar yiwuwa babu mai yiwuwa. kakako ta sha godiya da addu'o'i a wajensa kamar ya ari baki haka suka kwana ba tare da sanin kowa a family din ba dan alhussein ya ce kar a gaya wa kowa shi da kanshi zai kirkiri family meeting gobe inda anan za a bayyana din haka ko aka yi dan nan take aka sanar da gobe akwai family meeting wanda dama abu ne da ake yi duk in wani abu ya taso washe gari a family meeting din inda babu wanda bai hallara ba aka gabatar da din inda suka shigo shi da musaddik cikin shiga iri daya faɗin hautsinewar da wurin yayi yi ɓata lokaci ne dan nan take wurin ya rude, inda sai bayan alhussein ya gabatar da din a matsayin mujahid da ya ɓace a wajen asiri ya fara tonuwa inda matar alhussein ta tashi tana ihu tana bori wai karya ne mujahid ya mutu sai da aka tabbatar mata da hakan wannan ba mujahid bane mujahid ya mutu nan hankali ya dawo kanta dan sosai mutanen wajen suka cika da mamakin ganin yadda take ihu tana sambatu inda a cikin sambatun tana tona makanta asiri asali dama matar alhusin ba ta kaunar zainab matar alhassan kwata-kwata wannan tsanar ta samo asali ne tun lokacin da suke amare kasancewar dama a tare alhassan da alhussein suka yi aure inda zainab matar alhassan tafi matar al farin jini sosai dangin su al suka fi santa saboda saurin shigaranta da kirkinta duk abin da za a ita ce kan gaba akan hakan akan ita ce akan gaba hakan yasa matar al fara yi mata hasada tana ganin duk ta saye zuciyar dangin mazajen su matar al ta raga Zainab haifuwa dan sai da ta yi haifuwa biyu kafin Zainab ta haifu sai dai da haifuwar Zainab an fi murna yadda ka san ba a taɓa haifuwar jika a dangin ba hakan ya ƙara tunzura matar Al-Hussein abin bai ida kashe ta ba sai da ta ga irin soyayyar da ake nuna musu ake nuna musu musaddik saboda wani irin ji da su da ake yi a family din kamar su kaɗai ne jikoki kowa burin shi ya ɗauke su ya da kyaututtuka da suke samu ko ta ina akai akai gashi kuma dama alhassan ya fi alhussein wadata a lokacin sai abin ya taru ya yi mata yawa ganin ba za ta iya ci gaba da kunsar bakin ciki ba bane yasa ta kawai shirya ta gayyara family din Al-Hussein din inda da zugar wata kawarta suka sa aka yi kidnapping din ɗinsu inda ba su samu nasarar ɗaukar su biyun ba dan Allah ya kubuto da Musaddiq sai suka yi garkuwa da Mujahid wato din duk tashin hankalin da suka shiga a lokacin matar al ji take kamar ta taka rawa sosai ta ji daɗin ganin burinta na tarwatsa alhalin alhassan ya faru akan yasa ta ma yanke shawarar salwantar da din a ɓadda shi daga doron kasa don su dawwama a bakin ciki don su lura sosai suke sandin, sai da ta sa aka amshi kuɗaɗen da yawa a wajen alhassan sannan ta sa a kone din a cikin motar da za su sa shi ciki a gaban idan alhassan hakan kuwa ya faru sai dai abin da bata sani ba shine a lokacin ji suka yi ba za su iya kone dan ba za su iya kone din a cikin motar ba dan a ganin su bai cancantu yayi irin wannan mutuwar ba hakan ya sa kawai suka jefa su a ruwa a ganin su wannan mutuwar za ta fi sauki to fa sosai hankalin family din ya tashi jin sambatun matar Al-Hussein babu bata lokaci Al-Hussein da fi kowa rudewa alatin jami'an tsaro aka yi inda babu bata lokaci aka zo aka yi ram da ita aka wuce da ita sosai family din suka shiga tsan suka shiga tashin hankali sai koke-koke ake yi shi kansa al kasa tsaye da hawayensa yayi dan sai a lokacin komai ke dawo mishi fresh wannan wace iriyar mata ce yake zaune da ita tsawon shekaru sosai kowa ke mamakin abin da ta aikata don ko da wasa ba ta yi kama da wanda ke iya aikata rabin abin da ta aikata ba shi ma din sosai jikinsa ya mutu musamman ma yadda ya ga kowa na ta rungume shi ana kuka kakarsu wato ainihin mamansu ainihin mamansu babansu babu wanda ya kai ta kuka ta bi ta rungume din kam kamar za a kwace mata shi tana ta sumbatu da larabci sai da hankali ya dan kwanta sannan suka nemi jin yadda din ya bayyana inda akan inda anan aka yi musu bayanin komai zo ku ga yadda ake wa kaka godiya kamar za su yi mata sujjada addu'o'i ko a ranar ta sha su dan a cewar su ba karamin jihadi ta yi ba kuma sakamakon tanagun Allah dan duk abin da za su yi mata ba za su iya biyan ta ba Allah sarki wannan kenan satin su din biyu a Saudiya inda a cikin wannan sati biyu babu inda ba su shiga ba domin zagaye dangi sai a lokacin din ya san cewa ashe shi dan dangi ne domin yana da su ba adadi gashi sai nuna mishi wani irin soyayya suke yi suna ji da shi suna ririta shi kamar kwai idan ya juya ya tuna da rayuwar shi ta baya yayi kwamfiyarin dinsa da ta yanzu sai godewa Allah bisa ni'imomi da ya yi masa abin har mamaki yake basa wai shi da tun tasowarsa bai da kowa bai da wanda zai kalla ya kira nashi bayan kaka amma yanzu jibe shi ka gani tsammo tsammo a cikin dangi dangin ma masu tsananin kaunarsa dole ya gode wa Allah kaka ma a bangarenta ta samu babban matsayi a wannan dangin don sosai suke kaunarta suke kuma girmamata. tuni suka kulle da ainihin kakar sudin suka zama kamar wasu aminan juna a ɓangaren matar alhussein ko tana can an maka ta a kotu da ita da kawarta da suka yi kulle-kullen su tare bayan Al-Hussein ya yanke igiya ɗaya ta auren shi da ke kanta. Satin su biyu a Saudiya suka daga zuwa misra garin su Ummi inda Anandin ya kara ganin tsantsar kauna da tarairaya. Kowa so yake ya kasance tare da shi, kowa so yake ya nuna yadda yake kaunar shi. Hakan ya sa shi zama kamar wani sele a cikin su. Satin su ɗaya a kasar suka barota suka dawo Dubai inda damadin din Allah Allah yake ya dawo don sosai misin ɗin farin cikinsa kamar yadda ya sa mata suna yanzu duk da kullum suna makale a waya a ɓangaren zima sosai take misin ɗin baby bo ɗin nata rabonta da shi tun daren da za su tafi saudiya gashi ba video call suke yi ba bare su rinka ganin juna hakan yasa ta yi wani irin misin ɗinsa kullum idan suna waya sai ta rinka damun shi kan yaushe zai dawo sai dai ya ce mata very soon very soon insha Allahu relationship su yanzu ya yi improving sosai don har ma yana neman fin na da sosai suke zuba soyayya mai tsayawa a kwakwalwa shakuwarsu ta da ta dawo ta ma ninka ta da don wani lokacin ma idan suna jin yan su haka za su rinka musayar kalaman soyayya da sigar waka a tsakanin su ta waya yanzu zai ita kanta ta san ba za ta gwada madin komai ba akan waka don har mamaki yake bata idan ya zaro mata wani baitin Ɗaya daga cikin drum ɗinta na neman tabbata don a duniya tana son waka tana kuma dreaming ta samu wanda ra'ayinsu zai zo ɗaya sai ta tisa kansu a gaba suna zuba ma juna baituka yau tunda ta tashi take jin kanta cikin wani irin happy mood don kawai tsintar kanta ta yi da wani irin nishaɗi a yau ɗin kowa ma na gidan ya shaida haka dan karar hakan ya bayyana a fuskarta da ayyukanta dan ta raga kowa na gidan tashi sai dai suka tashi suka ga ta ma kusan gama aikace-aikacen gidan haka ta uni cikin nishadi dan abu kaɗan sai ta fashe da dariya tana dariya da wanda ba na dariya ba har batul na tsokanar ta ko dai tana bukatar likitan gwajin kwakwalwa ne ita dai kawai sai dai ta yi dariya ta ce yau kawai tana cikin nishadi ne with hot knowing why da daddare bayan isha'i suna zaune cikin ɗakin su suna kallon wani series film cikin laptop ɗin batul wayar zai ta yi ringin ringin ɗin ne ya ɗan dawo da su daga duniyar kallon da suka ba da dukkanin hankalinsu a kai don allah shut that phone up tana distracting dina in ji batul idananta akan laptop din ba ta son ko janye su daga kan screen ɗin. hararar zai ta yi ta sa hannu ta danna ma fim ɗin stop wanda hakan ya sa batul tashi zaune a zabare haba me haka ta faɗa da yanayin damuwa a fuskarta sai na gama wayar za mu ci gaba ta faɗa tana jawo wayar da ke gab da tsinkewa danna player batul ta zo za ta yi zai ta suri laptop ɗin ta mike tsaye tana mata gwalo ita ma miƙewar tsaye ta yi ta fara kiciniyar kwace laptop ɗin da zai ta ɓoye a bayanta zai na zillewa tana dariya a haka har kiran ya tsinke bata sani ba wani ya kara shigowa Drazi ta yi daga kan gado still laptop ɗin a bayanta tana son ruga ma batul da ke kokarin kamo ta dago wayar hannunta ta yi da niyyar kashewa ma ga baki ɗaya, don ta ji daɗin rigimar da suke yi da batul don dama sun saba sai dai numbar da ta gani na yawo akan screen din sa ta yin still ta still tana zaro idanu Batul da bata lura da yanayinta ba ta samu ta kwace laptop din tana dariya tana cewa "Oh, na kwace." Inji zi tana kallon wayar idanu Abu A. "Oh," inji zi. "Kai," inji zi tana kallon wayar idanunta a buɗe. "Me?" inji Batul tana matsowa. bata bata amsa ba sai daga wayar da ta yi ta kara a kunnanta a hankali. Sallamar shi da ta ji cikin cool voice ɗinsa ya ida tabbatar da zarginta. Din is back. Sauke wayar ta yi saurin yi ta katse kiran sannan ta wawuro Batul da ke gabanta ta wani irin rungumeta tana ihun murna. His back, he's back, he's back. Ho! Saurin kwaci kanta Batul ta yi tana cewa, "Wai waye haka? Who is back?" Cikin tsananin murna ta ce, "My bow mana, kalli da numban da ya kira ni." Wayyo! Amma yayi surprising ɗina ta faɗa tana juyi. Tsaki kawai Batul ta ja. ta koma kan gadon tana bude laptop ɗin sai ta kanta zai ta yi kafin ta kara daga kiran da ya sake shigowa hello ta ji an faɗa daga ɗayan bangaren hello wannan gaskiya ne ta faɗa a hankali cikin yanayin mamaki sautin murmushin shi ta jiyo sannan ya ce ki fito sai ki gane wa idanunki in fito ina ta faɗa tana ɗan waro idanu yar dariya yayi sannan ya ce waje gani nan a parking spade, ki zo ki yi min iso Are you serious? Yar dariya kawai yayi ce, sai kin zo, daga haka ya katse kiran. Dunkule hannayenta yi tana ihun murna sanan ta yi wani juyi ta faɗa kan batul da ke kallanta. Wai me haka? in ji batul tana ture ta daga jikinta. Wai yana waje. Wannan wani irin surprising dina yayi, ta faɗa cikin tsananin murna. Hararar ta batul ta yi ta ce, "Jigulma, kamar irin bata san da zuwansa ba nan, Ashe ba banza ba. Duk wunin yau baki ya ki rufuwa ashe kin san abin da kike ashe kin san abin da kika taka ji banza wallahi ban san da zuwansa ba tabe baki batul tai tana mai da hankalinta akan laptop din gabanta tana cewa sai kuma ki dunkure mata kiya zai tai tana cewa banza joyi kila kawai ta tashi ta nufi close din su ta bude Allah sarki wannan kenan hu hu hu hu hu kumar matso kumar matso mutan Borno albishir da dumi-dumin takar ta huce ina mutanen Borno ku garzayo ku matso ku zo dan samun littattafai na dan Salma kai ba ma masoyan ɗan Salma kadai ba Sadiq bin Hamza kai duk wani wanda kuka sani mai karanta littafi mace ko namiji duk littafin da kuke bukata yan garin Borno kukan iya zuwa bakin bagarot kusa da al'ansar University a daidai nan akwai shagon ba'aka starboy wadda a nan za ku iya samun fina-finai duk ma dai abin da kuke bukata da ya danganta za ku samu a shagon ba'aka starboy wanda bata gane kwatancin ba a bakin dai ba garot kusa da al'ansar university wanda bata gane ba ta iya kiran layin nan layin shagon ba fa layin dan salma ba idan zaki kira baki gane shagon ba kuma kina bukatar littafi kuma kina cikin garin Borno kya iya kiran layin nan 070 39 44 wato sifili bakwai sifili uku tara hudu hudu biyar uku hudu ɗaya sai kun zo garaɓasar taku ce mutanen barno waɗanda ba su san ga wajen tura littafi a kusa-kusa ba suna ta nema ba su samu ba kuna zuwa nan bakin al'ansar insha Allahu bukata ta biya na kudin Salma kuma huta lafiya duk duka anan zan dakata a cikin littafin mu mai taken din na kaka wanda na tabbata daga na ɗaya har karshen sa waɗanda ba su ma samu ba za su samu ba ma din ba kowane littafi kuke bukata za ku same su a wannan shagon na kudin Salma kuma huta lafiya